بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul don tafsirin qur'an bisa ga horewa da ajin cewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kasantar da kai da mika kogon bara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha hudu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar idan aka fara kirgo surorin qur'ani daga sama wato suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a cikin ta jiya mun dakata daidai kan aya ta 20 cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan aya ta 21 gabanin gumawa zuwa ga karatu akwai wani matashi kuma ɗan kasuwa mutumin jihar kano kuma wanda yake amini gare ni ta ɓangaren addini kuma wanda yake ahalus sunna matashi ne kuma gaskiya ɗan kasuwa ne da Allah subhanahu wataala yake buɗa masa a kasuwanci ya sayi wani kayan abinci ya turo zuwa gare ni da cewa ga abinci ya bayar fi sabilin laji a lokacin karatun mata na yi bayani kuma an yi taraba wa mata din da dama an ɗauki listin su waɗanda suke da marayu ko gajiyayyu ko sabbin musulunta an raba musu fi sabilin laji kuma a waɗanda suke da tsananin bukata a cikin maza ma babu laifi a dani sunayen waɗanda bukatar su ta tsananta wanda muke tare da su a nan wurin in akwai wanda ke da tsananin bukata a nan ba koye koye ya rubuta sunansa a takarda yanzu ya in sha Allah ta'ala ba abin sai ya kai gobe ko jibi ba ko dan abin da duka aka samu sai a ci gaba da amfana da shi Allah ya amfanar da mu gaba daya kuma Allah ya saka masa da gidan aljanna ya kara masa buri a kasuwancinsa har ma wani bangaren abincin na bada shawarin za a kai shi IDP wato internally displaced persons waɗanda suke yan gudun hijira daga neighboring states suna da bukata ba laifi a taimaka musu da abin da ya sauwaka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da mafi alkhairin sakamako dan kasuwa ne Allah ya masa karin buri a cikin kasuwancinsa Allah ya kare shi da haramun gariba a cikin kasuwancinsa bukatunsa na alkhairi Allah ya biya sharri Allah subhanahu wataala ya kare Allah ya kusan magabatansa ƴaƴansa Allah subhanahu wataala ya albarkace su ah, da kansa ya roƙi cewa ba bukatar a faɗi sunansa da Allah iya roƙon alfarman haka kuma muhimmin abu shine in kai abu don Allah ko da an faɗa ko ba a fara ba Allah subhanahu wata'ala ya sani bare ma mutum da kansa ya bukaci hakan to kaga abu ne muhimmi ana iya bayyana aikin wani mutum idan ya san aikin sa bare ba ba kuma wannan ya zama encouragement ga wasu saboda faɗan sunan mu mun saba a yanzu mafiya yawa aikin alheri irin wannan sai tunanin wani na dan siyasa ne zai dan neman kuri'a to shi dai na farko ba kuri'a ne ba dan siyasa ba ne bai taba takara ba a rayuwarsa balle a zabe shi ina fata an fahimta kuma na ɗaya kenan na biyu ba a jihar Bauchi yake ko Gombe ko abin da ya kama da haka ba yana nesa da ka ga ba abin da yake nema to wannan shine abin da ke sa ka kyautata mutum zato cewa Allah subhanahu wata'ala yake nufi da shi da duk waɗanda suke taimaka mana a harkokin karantarwa da duk waɗanda suke taimakawa da awar sunna a ko'ina suke a duniya Allah ya taimake su ya musu tarin albarka a cikin dukiyoyin Allah ya waita mana irin su a cikin society a na farko ke na biyu baya ga haka dan uwa da dama kwanakin nan yiwuwa ne sukan yawaita mun take message wasu su turo bugo waya wasu a social media wasu sai suka akan yawan suna so sai sun ji biography na wato tarihin Isa Ali Ibrahim Bantani ni kuma abin da kuma nake fara tarihin ba bukatar sanin sa in akwai bukata bayan barin duniya na Allah zai kawo wanda za su rubuta in ba bukata kowa ya huta ban cika sha'awar fata lokaci akan sai na yi ta bayanin kan me ya yi na ba saboda ibnu mas'ud na cewa radiyallahu anhu ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna duk mutumin da bai bar duniya ba to ba a gama rubuta tarihinsa ba any time ba a gama ba at any point in time bai iya canjawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa abun ya zama alkhairi to gaskiya 'yan uwa da yawa suka matsa ina a gojin na ito sai suka fara aika wa BBC da BOA wai sai sun tunkarar sun ji tarihi na to gaskiya midiya da sun yi ta matsa mun da waya tun daga rediyo na Najeriya har dai kai aka matsa wa BOA gaskiya ina ta avoidin da su suka turo mutum musamman ya zo same ni don Allah ne hakuri na fara saboda mutane sun dame su to gaskiyar magana ban wallahi musta'an to gaskiya da sun zo na bai magana a yan takaitacciya a yan takaitacciya ga BOA Hausa voice of America kenan ko saboda gaskiya sun kai da bango iyaka kuma wadanda suka sa baki a cikin magana suna jin nauyin su sun roki cewa don Allah in dai ba haramun bane suna so ayi. in dai ba haramun bane kuma bayan da aya ko hadisi akan haramun ne to ala yi hadin an dai kushin dina nayi abubuwa da ba hakika so nake ba sai don ganin girman su kuma cewa ba haramun din bane ina sha'awar da Allah mu rage yawan damuwa da tarihin wani da makamantansu mu damu da karatun da muke yi ba laifi idan muna tare da ɗaliban da suke gindinsa mu tambaye su akwai abin da su su gaya mana aiko ba sai an bata lokacin karatu ana bayanin tarihi ba tun daga shiga na primary today akwai kwalifi da suna rayu kuma ba mu rabu da su ba abokane na ne misali akwai dr sashi kino ibrahim da ke gwamnatin university tare muka zata da shi tun daga primary har mu kammala secondary school har aji kina ɗakin mu ɗaya gadon mu ɗaya na saman ɗaya kuma har a yanzu amini ne aboki ne dan uwa ne idan Allah ya kaddara suka fi ni nisan kwana ina bar duniya duk abin da ake nema na da za a samu a wurin kaciya tare aka yi lokaci da ya dace tare aka yi harka ta rayuwa to ke dan hatta ke yin kwallon kafa duka tare aka yi to ga duka irin a da fa ku gane ba ba wai a yanzu ba ba a da ada mun yi ai a da ai wannan kamar wani sunna ne da kana yanzu na baka yi wannan kiri da bai ba zai ba ji ba ai ko arama yayi arama tsakani da Allah baka yi eh a arama yake an taba ta ji gaskiya ce to akwai su da dama na bada misali da shi ne akwai wanda an yi secondary school tare wani lokaci shi abin da dan waje mai in baka mai tarihin ka ko wani zai zo gurbata to wannan kuma na amince da shi nakan je garuruwa da yawa da awa kafin na je sai a ce wani ya ce wai tare muka yi karatu da shi ajin mu daya shi abokina ne in na je sai a kama sai in ban taba ganin sa ba a duniya me iya waya ji faɗi wani abu a sa a yadda tare kuma da bai san ka ba to kula da wannan wanda ya sa wani abu idan ya zama dole kana iya gaya wa na kusa da kai idan wannan neman ilimi za ka yi tambayin harama sai ka ji wani abu a kansu ba ka tambayi sai da ya gaya maka ba sa zai gaya ma wani abu Wannan bai iya gaya maka wani abu akalla waɗannan shekarun duka da aka yi goma sha ana tare da su to akwai abin da idan na baya ba su da cikakke akwai wanda suke da na baya kowane zango akwai jama'a da yanayin rayuwa ke iya sa ka mu'amalance su fiye da wasu to kula ga wannan na yi magana ta kai gaskiya ga mutanen biyu ko da zuwa kilan su suka zo kuma gaskiya saboda yadda aka danna ni ne ba don ina so ba kuma su kan suka ce mutane ne suke matsa musu akan ana yawan bukata amma ni ba na faɗa to saboda kawai shi din na faɗa amma dai ala ayyi halin ina ga wannan din ya zama ya wadatar waɗanda muke da su idan mutum ya rasu to a da Allah zai kawo sai tara tarihin kuma sai Allah ya sanya albarka amma yawan shagaltuwa da faɗan me kai a cikin idan a wani lokaci kai nasara akan shi dan wata rake dan zai iya nasara akan ka to kula ga wannan kowace dan adam ya san kansa to bani da sha'awar wannan Na nakan yi sha'awan faɗan abu ɗaya biyu na alkhairi dan na gode wa Allah subhanahu wataala amma na ware lokaci don magana akan ni wane ne to kai kake ganin wani wani abu ne ni ban dauka ni wani abu bane ba shi kenan ba ni ban dauka ba Allah sa samu wani lafiya gaba na gaba dan tunatarwa ne da nasiha bisa da kan da suke ta isowa gare ni wasu kuma a rubuce wasu a waya ada makamantan su a kan wani abu da ke faruwa a cikin jihar nan cewa akwai wani masallaci da makaranta da ake ginawa wasu bayan Allah da Allah ya ba su position na cewa ayi ayi a bari a bari suka je suka dagatar da aiki da su bil hakika maganar na ji ta hanyoyi da yawa kuma na yi bincike a kanta ba zan tsawaita magana a kai ba a yanzu a babi na experience na yanayin sanin addini da rayuwa wannan decision din ba zai zama alheri ga waɗanda suka yi taking decision din ba a duniyance da alajirance in mutum ba gidansa yake ginawa ba masallaci ne na al'umma ko da akwai abin da ake ga wakila a wani abu yayi kuskure to akwai hanyoyin da za a bi a gyara duk mai gina masallaci ko makaranta ai ba dakin baban sa yake ko mahaifiyarsa ba amma waje ne na al'umma dan adam yana iya kuskure kamar yadda mai mulki yake iya kuskure haka talaka ne ke iya yi to yana da kyau a duba ababen nan hadisi Har a yi gaggawa duk dan siyasa ya rike kiyaye jama'ar da ke gindinsa akwai waɗanda idan suka zo gindinka ba su san psychology talaka ba sai su mai da kai kamar soja wani kuma yana nan akademiya ya saba kawai irin yan uwa ne yan boko mutum ya je ya ta theory sun cika masa kwakwalwa bai taba sanin matsalar talaka ba sai zai ce maka ai theoretically and psychologically sai ya gaya masa maganganu sai ka turu a kai a cikin awa sai sai ka zubar da ka gaba ɗaya kuma sun jina ka zo da bukata a ce ba ruwanmu da kai to za ka ina nasiha ga waɗanda suke da mulki a rika kafa kafa da masu bada shawari kar ka nemi shawarin wanda duniya yake nema kar ka nemi shawarin wanda bai san psychology al'ummar da kake rayuwa a cikin ta ba kada ka nemi kawarin mutumin da bai da tausayin ka baya tsoron Allah duk wani da ke irin wannan kar a yi gaggawan yanke shawari wannan nasiha da nake ba ta ke banta da gari kaza ko jiha kaza ba a wannan gaba ga duk wanda ke position na fawa da wanda Allah zai kai nan gaba abokanan ba da shawari na da muhimmanci annabi yana bayani a cikin hadisin muslim idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi yana sanya masa ba su ba da samun gidan kwarai in ya kauce hanya su da shi kan hanya in yayi dade su goyi bayan sa idan Allah iya nufin shugaba da sharri yana sanya masa bifana masu ba da shawar na sharri idan ya tashi barna su kiran kai dade je daidai ai mu Allah ya bawa idan kuma ya dade su goyi baya su bace kula da wannan ga duk wanda ke da position na bawa ya duba wannan nasiha din ya zama babban abu critically ya duba su wane ne ya abinci su ba su kawai kula ga wannan ina nasiha ga duk waɗanda abin ya shafa a ɗan uwansu musulmi a ko ina suke wannan da din a ƙara da visiting ɗinsa yana da hatsari a lahira kuma iya da hatsari a duniya kuma kuwa uba gare yana da hatsari a siyasance yana da hatsari duk wanda ya tura ka kai bala da masallaci to akwai bala'i haka akwai masallatan da ta ji an ba su koma an ba su generator guda biyu ba dai masallacin nan a cikin na farko kenan ba masallacin nan a cikin masallacin amma kowane masallaci ne idan ya zama akwai kuskure a procedure ba zuwa a kwace ne maslaha ba wannan yana da hatsari shi ma in ba haka ba sai a tsawara shugaba a matsayin mai son fada da addini kuma kana da yan adawa shi za su capitalize akan wannan any moment ko ba za su iya kare kanka ba shi talakan Najeriya ne mu aka ce ba ta son addini to ko da shi hana magana ko kula da wannan dole ai kaffa kaffa duk wani mai mulki tsakani da Allah kudin nake ya kasance san a Najeriya ne kaddara kuskure aka yi zai ce to waɗannan generator sun na amince za a cire su amma ku rike bari in siyo muku irin su saje kar da kudin aljihuna sai a kawo a saka sadakatin jariya wannan kuma sai a cire sai an kawo wurin sai a cire shi kenan kare bakin kowa amma ko aka zo aka kuma sai a cire kun ga ya dauke masallaci ma wuta da masallaci aka zo mala to kuma wannan duk wanda aka bata masa suna aka ya shiga uku kula da wannan waɗanda abin ya shafa muna roƙon Allah ya ba su ikon revisiting wannan decision din Allah ya ba su ikon yin gyara da gaggawa Allah ya ba su ikon su al'amura wannan shine magana da zan a dan takaice amma akwai wasu maganganu da yawa da ya shafi abin amma da ya ko public consumption bai dace na bayyana su ba sai dai in abu ya fi to idan ya fitura za a iya bayyana su a nan ko a kan mimbari amma muna addu'a Allah ya sa ka da abin ya fitura Allah ya sa ka da fitura don ba mu fatan haka Allah ya ba da ikon gyarawa don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ba su ikon gyara wannan abu muna ƙara ba a tare da visiting decision da asala ko kuma it's very important a yi resolving case before Ramadan ya fita don a yanzu ne lokacin isar da sako idan kun canja da gaggawa muka ji sai mu zo mu ce to alhamdulillah kun gyara in fa ba haka ba sabon ba zai kyau ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon gyarawa Allah ya ba su ikon kare intistin al'umma da addini Allah ya sa su zama bayi masu jin tsoronsa masu tausayin talakawa har ma bismillah ayat 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا jazakumullahu khaira a jiya Allah ya bayyana mana irin ni'imomi da yawa banu Isra'ila wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin a lokacin da Musa ya ga mutanen sa ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah akan ku a lokacin da ya sanya annabawa a cikin ku ya kuma sanya ku a matsayin masu mulki sarakuna Allah ya ba ku abin da bai ba kowa ba Allah da kansa ya ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin abun da ya muku baiwa da shi na ni'ima babu wanda aka yi wannan ni'ima da Allah jama'a ni'ima ta kai ko ba kai ba wannan fa ba fa malaman garin ku ne ko gabani, suka taru suka ce Allah ya ni'imar ba Allah ne da kansa ya ce na ba ku abun da ban ba wanda ga ta da kai ba a lokacin sai Allah ya ya kauni sai mu ce ya kauni ya ku mutane na udkhulul arbal muqaddasata ku shiga cikin kasan nan mai tsarki allati wacce kataballahu lakum Allah ya rubuta cewa ya kaddara za ku shiga cikin ta wala tarkaddu ala adbarikum kada ku juya ga baya akan digadiyanku ku fatan kalibu khasiri da sai ku juya da baya kuna masu asara bayan Allah subhanahu wataala ya gaya mana ni'imar da yawa banu Isra'ila annabi Musa ya gaya musu mun san ni'ima da Allah ya musu na saukar da almanna ni'imar saukar da asalwa ni'imar kwace su daga kare su daga halakarwar fir'auna wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihu أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم أبين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون kuma Allah ya saukar da alhamama ya musu ainihin inuwa da ne da girgije wannan inuwa da kake nema daga rana da girgije Allah ya muku ya saukar da almanna wa salwa kayan ni'imomin more rayuwa yace ku ci daga cikin arzikin da Allah subhanahu ta'ala ya baku ya ka da annabawa da yawa a ciki ya sauke musu rayuwa su da extended kusan kowane mutum yana rayuwa kamar sarki ne ko gwamna ko shugaban kasa saboda irin support da Allah ya baki na ya ji karfin abin da zai ci na tsaro bai da matsalar tsaro na rayuwarsa na kayan more rayuwa a gidansa na fawa da Allah ya baki da kansa Allah ya ce muka sanya ku zama masu mulki a lokacin sai Musa ya ce ya kauni ya ku mutane na duba nufi da tausasawa bai ce ya bani Isra'ila ba idan ka ce ya bani Isra'ila bai kai nuna yan uwantaka kamar ka ce ya kauni ya ku mutane na ba idan na ce aran ya aran bai kai na ce ya dan uwa na aran ba to haka akwai abin da idan kai aiki da kalma ta nuna yan uwantaka ya fi nuna kusancinka da mutum mafhum sai ba ga yace ya qaumi dukulul arba ya ku mutane na ku shiga cikin al-arba wato kasa wata kasa al-muqaddasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa al-mutahhara wato kasa tsarkakakkiya muqaddasa ala wazani mufa'ala ismul maqul ne wato kasar da tun asali an tsarkake ta dalibin sa mujahid bin jabar alaihi rahmatullahi alaihi yace al muqaddasa ay al mutahhara al mubaraka kasa ce tsarkakakkiya kuma mai albarka sai ce Allah ya umarta na gaya muku ku bar wannan garin da kuke ci shine Misira inda aka halakar da Firauna ku koma wata kasa wata kasa ce mai tsarkin ita ce asali kasar Sham a yanzu kamar da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa shine kamar yanzu ka ce wani bangare mai yawa na Urdun wato Jordan da kuma Syria wani bangare mai yawa na Syria ko ma dukkanin na iya shiga cikin da kuma Palestine da kuma kasashen da ke makwabta da wannan dukkanin da kasar Sham to sai aka ce ku shiga wannan kasa al-muqaddasa mai sarki sai Allah ya umarce su su yi hijira kenan su bar Misira wato kasar Egypt a yanzu wajen garin Cairo mafu wajen Cairo wajen Alexandria wajen Port Said ko a lokacin anan suke rayuwa aka ce to ku hijira ku koma wata kasa saboda Allah ya shi da su da hijira sai sai al-muqaddasa kasa ce tsarkakakkiya kuma wacce take mai albarka abinda Allah yake yana da sarki akwai mai inkarin sarkin sa babu wanda yake inkari da haka Allah yake kasa ce mai tsarki mai albarka a lokacin ita ce kasa mai albarka malamai suka ce a zamanin Musa alayhi salam ita ce Allah ya kira mai tsarki kuma a lokaci ita ce kasar annabawa amma a wannan al'umma kuma an ce kasa mai tsarki to yana kuma zuwa ga biladul haramai makka da madina saboda haka Allah ya ki kurkusa. a wancan lokacin ita ce al-muqaddasa wannan kuma sune biladul haramai جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وكما ولا تدخل المسجد الحرام ba'ada amihim hada duka waɗannan su ne ko kuma sunan madina ga sunan da yawa a cikin qur'ani to a wannan saboda falala na Allah a yanzu a cikin al'umma din nan daraja mafi girma na makka na madina ga masallacin ka'aba a makka ga masallacin kiyayen halitta a garin madina makka harami ne madina harami ne dukkanin suna da alfarma amma a wancan lokacin kafar ne to haka Allah yake daukar daraja da goje ne waje ai da masallacin alkibla ma ina ne masjidul aqsa ne a Palestine kuma har yanzu masallacin yana cikin wannan kasar da aka ce a je na Sham din kaga ita ce mai albarka a lokacin subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir mafu sai kula ga wannan kasa ne albarka a wancan lokacin shine masjidul ainihin kasar sham wanda akwai masallaci mai daraja da uku a duniya a yanzu an samu karin daraja ya koma ga makka da madina sai annabi ya ce allah ya ce ku hijira ku koma wannan kasar allati wacce kataba Allah lakum Allah ya rubuta akan ku kalmar kataba yana zuwa da manyan ma'anoni guda biyu akwai kitaba kadariya akwai kitaba tarbiyya akwai rubutu na kaddarawa mafhum sai shine Allah ya kaddara sai ce mun rubuta shine abin da ya kaddara wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikra anna al-arba rufa ibadi sarkar wa laqad katabna shine Allah ya kaddara akwai kitaba shar'iyya rubutu na shari'a shine abin da Allah ya farlanta a shari'ance shine ya yi ladina amanu kutiba alaykumus siyam idan kalmar kataba ta zo ta gaban ta sai zama ala ne to wannan kitaba shar'iyya ne abu ne da Allah ya wajabta idan a gaban ka ba kalmar ala to iya nufin abu ne da Allah ya kaddara ba wai ya shar'anta shi ba don haka kataban lahu anan yace kataban lahu lakum kula da wannan ya zama kitaba ce ta kaddarawa Allah ya kaddara cewa wannan kasar ta ku ne ku je ku shiga cikin ta shine kasar ta ku je ku more ku bar wannan garin ku yi hijira saboda sunna ce ta addinin musulunci tun asali mafiya yawan annaba ana musu umarni da yin hijira wannan annabin ya bar gari kaza koma waje kaza mun ga annabi Yunus lokacin hijira da ma yayi gaggawa yayi dalilin wanda ya samu kansa cikin jikin kifi har yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin saboda lokacin hijiran da ya yayi to da mun sunna ta Allah sai kun bada koli a wuri da ake ku bar waje ku koma waje kaza a gashin da gaske ku bayin original ne ko kuma bayin ne na tuwa in bayin Allah original ne ko ina yace a koma me za a yi kenan sai amma ba abin da ya saura yanzu inda a ce ana wahayi aka sauko da aya ta mu rika tafiya da kanmu har ma ba za mu gwada ba za mu gwada idan aka ce mu yi tafiya da ka za mu sa kanmu a ƙasa mu yi tafiya in dai haka kariya ta fara duk abin da aka ce mu yi sai kai ta bature ta sa so da obedi ko sai kai obe in ba zai yi ba ba baka iya ba sai a gyara maka amma kar ka ce ba za ka iya ba za ka ce kataba Allahu lakum shine wanda Allah ya kaddara lakum naku ne wannan garin ku je ku mulki kan Palestine Jordan Syria duka wannan Allah ya rubuta muku wala tartaddu kada ku dawo da baya ana adibarikum akan kada ku jiya baya kenan kada ku dawo ala adbari ku kuna masu juya baya fatan kafiri da sai ku juya kuna masu asara da wannan malamai ke cewa duk wanda Allah ya ba shi umurni bai gada bai tsaya musu to mafi yawa yana asara a rayuwarsa yana kuma iya bata aikinsa Mafu, sai da aka ce fatan kalibu kafiri sai ku dawo kuna masu asara Allah ya kare mu daga yin asara na'am qalu ya musa كفارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون جزاكم الله خيرا قالوا يا موسى سيسوك يا موسى inna fiha lalle cikin da akwai kauman wasu mutane jabbarina masu tsananin karfi da dagawa wa inna lalle mu lan da ba za mu shiga ba hatta min minha har sai sun fito wa in yakhruju idan suka fita min ha daga gare ta fa inna dakhiluna lalle za mu shiga kaga irin wani nau'in wauta Allah ya kare shi annabi Musa annabi Allah ne sai yace ya yace ya kauni ya mutunta su kuma suka ce kalu ya Musa akwai ladabi shi ya ce ya kauni sunansa ya boye dan mutuntawa amma sai suka ce ya Musa ya kai Musa wanda Allah ya hana mu wannan alaji ga annabawansa ba a so mu rika yin wannan maimakon su ce ya nabiyallah ya Rasulullah amma sai suka ce ya Musa shi ko bai ce ya bani sai ce ya kauri saboda shi ya da Nabi ba su da kuma ka'ida Allah ya hana mu kiran annabinsa ko annabawansa kamar yadda muke kiran junan mu har ma duba suratul nur لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم غفلة أو يصيبهم عذاب أليم أما يقول لا kada ku sanya kiran كفني ka منزل كدعاء ba, ba'aba kamar da kuke kiran juna a kai wambai a kai Jalba, kai ibrahim kai isa kai musa Allah ya ce kar ku kiran manzo haka ka du'a ba ba, idan za ku kira ku dole ku yi da ladabi ba wai haka za ku kiran sunayen su sarara ba akwai daraja da Allah ya ba su wannan yake nuna mana malamai suka ce a babu ladabi ko a duniya Allah ya ɗaukaka mutum sai ka basu matsayin matsayinsa ko ɗanka ne Allah ya masa baiwa ya zama ma sai ka ce masa ma wanda lokaci ba laifi ka kira shi da sunan rara dan me saboda ka ta shi kada dan ya samu girman kai amma ni darajar ka rika ba shi wata ka ce masa a Ibrahim wata ka biya ka ce aran ma bi ma'ana ya zama ko da ka kira sunan a wani gaba ne na ka yi kokarin sai ta amma ba shi ne ɗabi'ar ba idan Allah ya ba wa ɗanka mulki na sarauta ko wani abu girmama shi Allah yake ba da mulki ba mu ba duk wanda Allah ya ɗauka ya ɗora akan ba kai hikimar da ya sa sai mu ba shi matsayin da Allah subhanahu wataala ba shi na girmamawa ba tare da kuma mun wuce iyaka ba ba kuma tare da mun yi faran ko ban ba ko dole mu da shi iya a matsayin ta shari'a mafhum sai wannan kuma idan muna yi kar mu dauka muna yi dan ne da mu ne muna yi dan Allah ya da mu ne yaddar Allah kake neman sa za kai wannan sai shi Allah ce kar ku rika sa kiran manzanni kamar kiran junan ku shine ko kira da baki ko kuma idan suka kira ku da umarni kar ku dauka kamar umarnin junan ku ne kar idan annabi ya ce ku yi kaza kawai ka dauka kamar abokinka ne yake kai kaza duk wanda ya cikin kira da shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ba a bukata in annabi ya magana mu tsaya mu daga annabi ya kira sai ku ce na'am shi yasa safi suke kai makura wajen yi biyayya sujada ruku'i yake yi aka canja alqibla daga baitul maqdis zuwa ga ka'aba da makka kadina ra ta qalluba wajhika fi sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shadara al-masjid al-haram haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadara a ruku'i sai ya halitta ya karkace daga kallon baitul maqdis ya kalli ka'aba a cikin sallar sahabbai a rukuri babu wanda ya miƙe kowa ya juya ya biyayya da mu. ba tare da yayi magana ba a cikin rukuri har malaman hadisi suka kai makura suna keta dare ba sa bacci sai aka yi sallar ta daga wannan al-qibla a cikin sallah a juya a kalli wani al-qibla sai aka yi liman ya koma sai ya aka yi amma sahabbai saboda biyayya sun yi sallar babu wanda ya kwamfule don ko akan kai aka ce fiye mamman Allah biya za su hawa su biyayya to amma waɗannan sai suka ce ya Musa shi ya ce ya kauni su sun ce ya Musa wannan yake bayyana malamai suka ce mutum mai ladabi a lafazin bakin sa kana iya ganewa wot kawai da yake daga ka zauna da mutum a minti da yana magana sai gane iya da ladabi ko bai da shi yanzu ake daga kaji mutum shine na sama da su amma sai ce ya kauni ya mutane na suka ce kai ya Musa kai ba sai an gaya maka ba duk dabbancin mutum ya san waye mai ladabi waye mara ladabi to shi yasa kullum mu sani cewa duk mu'amala da zamu mu zo mutane masu ladabi inna suka ce lalle shi ha cikin ta kauman akwai mutane da jabbari ibnu abbas radiyallahu anhu ce sune su kuwa abota karfi a garin akwai masu karfi abin da ya faru a lokacin Musa alayhi salam da aka faɗa haka gabanin ya yi hijira ya je al-ardul muqaddasa sai ya tada mutane goma sha biyu a cikin jama'arsa sai ya ce su je su irin dai Su dan zazzaga dan surveillance ko su dan kukula da ke gudana a garin silently su zo su kawo labari suna shiga gari su goma sha biyu sai suka ci karo da wani mutum a cikin mutanen garin sunansa adu ad ko irin karci ne wanda ake cewa kai kadai gayya haka irin da su fitari fitare su goma sha biyu sai suka ci gaba da wani ci ɗaya sai da damƙe su ya yi ishi a kansu haka ne ka gida sai ya ɗauke su goma sha biyu sai saka cikin aljihunsa ya samu spaceman ko ya tafi gida a riwayin farko kai wa iyalin sai biyu ta fice da mutane sun zo wai an duro su zo su yaƙe mu sai ya ce bari su ba su a ƙasa in take da ce a ba su ya raka basu da ransu koma ku gaya wanda ya go su ya ga yadda suka kai labari a aljihu suka iko gida ya dauke su ya shiga gari ya nuna na mutane kana mutane su zo ku ga su ga sunan su goma sha biyu aje ne bari suka koma har ma musu kyauta daga garje da suka je suka ce annabi Musa mun kuma je mun ga mutanen nan ba fa yadda fa ake zato bane ba fa ordinary bane mutane ne fa zabga zabga mafhum sai shine kauman jabbari na mutane ne irin karfi masu karfi wanda mutum ɗaya a lokacin yakan kama tsakiyar dibino ya kwantar da ita ya karya ta tana sai sai kama ya murɗa ta to kaga wannan kai da zaka yi wata kana tsara kafin ka kwanta kaga kai magana to haka ya dauke sai ta da su ya rike a ɗaya riwayar kuma suka ce yana tare da wasu karkarmar da ta kamar irin a ce dan walid din nan sai zuba su a cikin walid dinsa sai da da su gida kaga abu ya ji abu mutum goma sha biyu a walid <laughs> to shi ne sai suka abin da suka da suka ce annabi Musa magana ko babbace suka ce wa inna lan kulaha. sai annabi Musa da suka dawo yayi ta awa yake kar ku ga wa kowa tunda Allah yake kataballahu lakum to ba nasara Allah yake mu za mu yi nasara in kun ba da labari labarin yawa su mai yiwa jikin wani ya mutu amma in kuka bari da Allah ya ce kataba Allahu lakum za ku shiga ya kaddara to alƙawarin Allah babu kure gaskiya ne tabbas zai faru to da haka Allah ya sanya ya za a yi ya musa su mu yi nasara ya je ce mu je mu tunkare su kuma mu je mu shiga ciki to ya aka yi ga manzon aljirin da sai da ya yi nikir a gari ya ga ce ga fa mutanen wani ce mu ba aljihu mu kai labari bare da ga cikin da labari yake sai suka ce wa inna lan nadkhulha musa inna lan mu lan nadkhulha kaga nafi ne kuma nafiyin da yake wa fi'li mudari na saba lan nadkhulha hatta ya kharju minha har sai sun mutu a ciki shek sani a kusai mai rahim wannan yake cewa wannan maganar yara ne a ce shi kaga ni fa ba zan shiga ba sai sun zo ni ba zan shiga ba sai maganar yara ne kai an ce Allah ya ce je ka kai yaki ka ce wai sai wanda zaka yaka jarbi don ka shiga ko me zaka yi yace da wannan yace haza kalamu sibiyat wannan magana ce ta yara kadada ana ce maka ka ga kana cewa wai mu ba za mu je ba sai sun fito to da zaka yi misali dan kwallon kafa ne nan ga goma ta je nan ga ta daya da aka zo ka ce mu fa ba za mu kwallon ba sai sun da mu kada za mu sai ku shiga kusa ne sai ku ji da su dan da hankali ya kama <laughs> ko ka je jarabawa a ce ga kwashin da ba ka ce su mm, mm, ba zan yi wani yasa ni na zo da tambayoyi na ni na zan amsa da Allah hankali ya kama ko fa ne magana wai lan na da kula a'a su tambayoyin su ne da kowa yake da ya da kansan da sa da ga ga da jarabawa ba a ga wanda tido da tido da yake jigal a wata jiha ba a nan ba shekarar sassatin da yake samu da ya shiga aji da yadda aka yi da yake malamai sun saba zuwa lecture kowa sai zo da dan hand out sai zo jikin board yana dubawa yana rubuta da ya zo jaraba aka bada booklet da question paper sai ciro na sai bude a gaba ya ajiye ya bude ba wai abu bai bude yaran ma sosai ba ya dauko bukle ya ajiye aka zo aka ce baba ya yi zan yi galaba aka ce ai doka ba ta da wannan bai ce me yasa aka ce saboda haka ake yi a duka malaman da suke shiga kowa da takarda yake zuwa in ya ka sai ya rubuta to ni ma zan je yace idan kuna so kanna leka to kuma kada su leka sai su mutu mana da ka ya za a yi malami na zo ya kare a leke leke kuma ni a ce in kawo da kai sai ba ya gaske ba shi ba malam ne in dai leka shi ma zai leka idan bai so a leka to shi ma zai shigo kada ya leka in bai leka ba to ya tarbiyyantar da ni ba zan leka ba amma ba zai iya zo yana duba turancin a takarda yana rubutawa ya duba larabcin ya rubuta yana dictating komai da takarda kuma sai ni ne da kai to ni da shi babban ke kenan sai da na gama kenan sai da mani ne nan <laughs> to to sai suka ce mu ba za mu shiga ba har sai sun da magana ce ta yara suka ce fa in ya kharju min ha ga wani karin ladabi rashin ladabi fa in idin nan shartiya ne in sun fita a ciki malami suka ce in ka kan shartiya a wannan magana iya zama kamar abu ne mustahili ko dai ba zai yi ba wato shartiya yana nufin condition ne yana akwai probability ya faru ko rashin faruwarsa sunaka ta in ya kharju da akwai da ce fa za kharaju idan suka ce shi shine suna begen ina ma a ce sun fito amma suka ce fa'i ya kharju duka wannan wautan magana ne fa inna lalle mu za ka ga zamu shiga wannan babu kada kuma tauki ta zo maka kuma goma sha kun je sun fita ku ku kadai sun fita sai kuka ce sun fita wallahi kun fita lalle wallahi za ku shiga mu kuma ba sai karan ba akwai bukata ba bukata a yi to aka fa inna tauhidi ne ba bukata a kai shi sa duk fasahar mutum irin na banu isra'ila da suka kauce gaskiya sai zama gaba ɗaya fasahar babu ita to ko a yanzu kaga mutum iya da fasaha iya da ladabin magana iya da tasiri to akwai tsammanin yana nufin Allah a ko ina amma duk fasahar ka da komai da komai lokacin da ka bar Allah sai ga mutum ya faɗi fafa dolo bai da nauyi daukakan mutum da daraja su shine ta gaskiya amma in babu gaskiya ba mutumin da ke da daraja sai ga mutum ya magana sai ga ganin cikin babu fasaha cikin da babu basira mafhum Sai sai ga mutum yayi magana yadda ka san tsubulu yake ba da magana da ka duba irin kwafeshin da ake ta kiransu a kasar mu nan da aka yi sai a shekarun baya wanda babu bukatar kai kai yi sun na faɗe su za a yi ta dariya Babu bukatar an yi ta making quotation mutum ya yi quote ya yi making statement for example some people consider ordinary student as corruption wai filin ba ko ba to ko menene corruption ne a ran ma ka fahimci maganar nan <laughs> shi filin sata ba corruption to ko ne corruption mutum ya zo ya sace abu amma ko ba ba ba ne ordinary da shi filin nan to ko ne ne corruption nan akwai fasaha a ciki babu ba wannan misali nake bayarwa a kotu ta tsaya sai ya ce i donated my family on behalf of 5 million naira. I donated my family on behalf of 5 million naira. <laughs> to ita fasahar mutum shi ne idan za ka fita gaskiya sai Allah ya taimake ka ka bar gaskiya sai zama ne bai taimake ka ba Allah ya taimake mu ya rayar da mu akan gaskiya ya kuma tabbatar da mu akan fasaha da haka suka ce fa inna dakhiluna in sun fita za mu shiga na'am قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكل المتوكل وعلى الله فتوكلون qala rajulan sai mutane biyu min alladhi daga cikin waɗanda ya khafuna suke tsoron Allah an amallahu alaihima wanda Allah ya musu ni'ima suka ce udkhulu alaihimul baba ku je ku shiga kofa da fa idza dakhaltumuhu in kun shiga gare su fa inna ghalibuna lalle za mu yi rinjaye wa ala allahi fatawakkalu ga Allah kuke tawakkali in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne ga Allah ake dogara kana rajulan sai mutane biyu daga cikin waɗannan mutane da ke tare da Musa alaihi salam shine kaman kana awsatuhum alama kullakum la tusabbihuna kenan saboda duk inda aka taru a cikin da ma aka lalace to aka samu dan dama dama shine ba wajin cewa wai mai ido daya garin makashi ina da shugaban kasa ne ya wuce karfi shugaban kasa ne saboda in an tara makashi kana da ido da ya bayan da ba za a gani ba sai zaka ci ranka ba babba kaka ce in fa kuka mun mutu zan barku anan to shi yasa ka'ida duk yadda aka rikice to akwai dan dama dama a ciki an taba kama wani dan fasi ana jere da shi aka ce in kun tara dukiyar fashi ya kuke yi yace da idan muka tara ana barin kowa ya ajiye ne sai muka fahimci a cikin mu akwai barayi ba sa tsoron Allah yace amma sai Allah ya taimaka akwai wanda daga cikin mu shi gaskiya mutum ne mai tsoron Allah adali in an tara dukiya na sata aka ba shi gabanin araba da da the injury waye baya sacewa yadda a cikin mu biya kuwa tsoron Allah kaga wai a duniyar yan fashi wai ga wani mai takawa ya fito a cikin su kuma shi ma dan fashi ne wai su yan fashin sun amince shi wancan ba mai rubin amana ne amma da shi ake fashi Thank <laughs> you. wai ba hausa ya ce wai da baki kirin gara baki baki ko to shi wannan dan baki baki su suke ganin sa wai su sun aminta da shi kai ka ji yan fashi sun aminta da wani a cikin su wai shi mai tsoron Allah ne to sai aka samu wasu mutane biyu a cikin su qala rajulani ibnu usaymin rahimahullah ke cewa ba bukatar sanin sunayen sai sa Allah subhanahu wataala bai bayyana mana ba da akwai bukata da zai fada saboda bai da muhimmanci kissa ce muhimmiyar abu ba sanin sunan su ba amma duk da haka sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya kira sunansu da yusha'u da kuma kale yusha'u da kale da su waɗannan su ne mutane guda biyu da ya fara saboda su suna da kokari su habbai idan aka saukar da aya a wajen sanin tafsiri sai sun yi tafiya garuruwa suna neman sanin me yasa aka saukar a ina ta saukar ne ake nufi da aya da wannan abdullahi ibn abbas ne mu waɗannan suna yace ga sunayen su So da dama malamai ba su damuwa da sai an faɗi suna saboda wani sunayen isra'iliya ne muhimmin abu damuwa da kisa ce yake da muhimmanci mafu sai ya saka ba mutane biyu min alladhi daga cikin waɗanda ya kafu na suke tsoro ya kafu da man nan an waje mafulin biki. mafulin biki da aka goge malamai suka ce shine Allah ya kafu Allah ana muku bayani akan hikimar da yasa ake goge mafulin biki, in aka yi fa inna hasbal mafhul yufidul umum to zaka duk abin da zaka kaddara na daraja to suna tsoro suna tsoron Allah subhanahu wataala suna tsoron wutar Allah subhanahu wataala suna tsoron saba umurnin annabi su wasu malamai kuma daga cikin kamar da bin da aba bin da alaihi rahmatullahi yace da asali su suna cikin kaumin jabbari da sai suka zo suka yi musulun da suka yi imani da Musa kula ga wannan sun san sharrin mutane amma duk da haka Allah ya kira ta suna tsoron sa me dalili saboda tsoron Allah ya kara tsoron waɗannan abuka da su An amallahu alaihima wanda Allah yayi ni'ima a kansu da kansu Allah yake yayi ni'ima kalmar an'ama anan asalin sa fi'ili ne fi'ili ne mafi mafhum bi ma'ana an'ama Allahu alaihima Allah yayi ni'ima a kansu suka ce udkhulu alaihimul baba ku shiga gare su ta kofa da wanda ya zama ladabi duk inda zaka je ta ina ake zuwa ta kofa ba yadda zaka je gidan mutum ka kasar ku shirya da shi ka haura ka san ga ganka ya haska waye ne ya daga sanda ka ce na zo karban ayon da zan goje kayana kuma ta kanka tanga ai bai ma'ana ba shi ka'ida sai ka je ta kofa wa atul buyuta min abwabiha in za ku je gida ka ku je ta kofofi kada mu manta da kissar al-bara ibn malik da manzo Allah ya je yaki kafirai sun yi ka ganuwa sun kewaye kansu maimakon su haura sabai duka ta kan ganuwa albara ibn malik ce ku jefa ni ta kan ganuwa zan bude muku kofa haka aka jefa shi abokanan gaba suna sa san da ya bude kofar tukunin safai suka shiga wanda yasa in ba abu ya kai iyaka ba shari'a ba ta yi da hawa katanga ba sai abu ya kai matuka ko gobara ne za ta halaka mutane a wajen sejin rai shari'a za a amince a ko a wajen tsira ta ga bala'i to a nan shari'a ta baka dama amma kare da ɗabi'ar mu daga karamin abu sai ce bari haura katanga wannan ba dabi'a ba ce addini na kyaban wani sai zaka duk magana sai ai magana kofa Allah ne ya ce ku shiga garin amma sai ce duk a udkhulu alaihimul baba kaga ta kofa kace shiga ko kar ku je ku haura musu ta katanga duk da abokanan gaban ku ne kuma za ku je ku kwata garin ne amma ku je ta kofa kar ku je ta katanga saboda ladabin zuwa gida shine ta kofa amma duk inda mutum ya zo ba ta kofa ba to na farko iya nuna bai da ladabi na biyu kuma iya nufin tsoro ma yake ji amma in dai daga sai ka zo da alheri ka zo je ka ta kofa mara da idza muku idan kuka shiga gare su wannan wurin kuka kuka shiga kofa din fa kum lalle ku ghalibuna za ku yi nasara matukar kun je kun shiga ta kofa din to Allah subhanahu wataala kadar za ku yi nasara wannan ya sa malamai suke cewa su ga kowane abu ta kofar da aka tsara masa iya sa mutum ya nasara mafu sai misali za ka yi hadda qur'ani dole ka nemi malamin da zai koya maka dole ya kana da lokaci sai ka koyi qur'ani amma ba zai haka kawai ka ce wallahi na so hadda qur'ani zuwa lecture ba kuma ga dai sai ka tafi bakin temple wajen mai shayi ka zauna aka yi magana kace da yawan lokaci kan dan na kira da ya kawo sai na wani muna danji ka ji ta koba abu baka je ba duk abin da zaka yi sai ka je ta kofar da ake koyar sa in likita kake so zama je ka koyi kofar kowanne sai ka je ta kofar sa kowanne abu akwai tsarin da ake bi a koye shi kar mu canja wannan dabi'a da mafhum wa ala lahi akan ga Allah fa tawakkalu za ku yi tawakkali in kuntum mu'minina in kuma fi imani ne da wannan malamai suka ce shi tawakkali ga Allah yana daga cikin sharadin imani in dai kace ka yi imani da zai yi tawakkali don condition ne na imani mako dole in dai kana da imani sai ka dogara Allah kuma yace wata tawakkal alal hayy alladhi la yamut ku dogara ga rayayyen da baya mutuwa subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim al rahimahu Allah a matarij salihin yace at-tawakkul Allah huwa rizqud dogaro ga Allah shine rabin addinin musulunci in dai ka dogara ga Allah to ka samu rabin musulunci sai kuma ka je ka nemi wani rabin to za ka kara imani ya zama muna da cikakken dogaro ga Allah duk girman matsala idan Allah ya ce mu yi mu idan mu san muna tare da Allah zai taimake mu saboda wa ma ya alamu zunubar rabbika illa huwa zai sai je ka gabanin ka je sai turo mala'iku su maka abin da kake so a maka to kula ga wannan in dai abu ya zama umurnin Allah ne ko umurnin manzon Allah iya daga cikin imanin mutum duk girman abun kada ya ba shi ya fuskance shi ya san in yayi don Allah Allah subhanahu wataala zai taimake shi sabai sun yi ababe da dama da ke bayyana karama su ta original waliyai na'am da dalili da imanin su da Allah subhanahu wataala wanda hankalinka ba zai iya kamawa ba amma Allah subhanahu wataala zai taimake su akai misali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya yaki da Ibn Abi Wudi ibn abdul a da sa da mutum dubu ɗaya ke yaki amma aliyu ya tinkare shi har annabi ya ce a bacci ya ce annabi zan je bacci gashi yayi mubaraza annabi ya ce je ka abu kuma ya ji Allah yake roƙe duba karfin su ba dai bane har yake cewa shi ba da son kai ka lafiya kai kai kankanta ina manyan ku ce kai waye ce ni kuma ba na tayin da sura ta barzako amma addinin waye nasara aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu to idan ka san abin da kake na Allah ne kar girman sai baka tsoro duba wanda ke tare da kake ne Allah subhanahu wataala kullum shi zaka ka duba sai ka duba girman matsala duba girman wanda ya umarce kake neman taimakon sa to sai hankalin kai fanta da wannan ibnu al-qayyim rahimahullah ya ce law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkuli la azana jabal min makanihi la kana ma'mura bi zalika inda musulmi zai tawakkali ga Allah idan aka ce dauki dutsen uku daga wurin da yake duba girman dutsen uku a bayan garin Madina musulmi zai iya daukar sai kai shi wata anguwa in ka bai ba su tawakkalin sa ne karin amma in dai tawakkalin ka ga Allah ya kai ce wallahi zaka iya daukan dutsen uku ka tunja masa anguwa ababe da dama muna asarar su ne dalili saboda dogaro ga Allah ya karanta ka dogara ga Allah amma baka baki ya ce ba daga an dan taba mutum shikenan kuma sai kaga yana listin wasaran Allah wasaran ba Allah ba kuma yana hada da barbarun sa amma mu hada komai mu mika zuwa ga Allah mu ga wata ta kare mana ba ka da dabara Allah ne ko me kake so Allah ne Abun da ka tinkara Allah ne duk abun da ka sa a zaman ne muke maka Allah sai ka ga al'amari Allah yana sarrafa maka abun da ya fi karfin ka mafhum sai Allah ya ba mu iko tawakkali gare shi na'am قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون تعالوا <laughs> سكتين يا موسى يا كي موسى دبرت الذي أجيب suka zaki ta qalu ya Musa ya kai Musa inna lalle mu da kula ba za mu gaba mu gaya maka bayan fa an ce fa innakum khalidun lalle za ku yi nasara suka ce lan nadkhula ba za mu gaba. abadan har abada ma da mu fiha mafukar waɗannan jabbari da suna tafi in dai suna nan mun gaya maka ba za mu shiga magana fa innakum galibuna wa Allah ya fata wakka bin kuntum mu'minina mu ba duk kamar wannan magana aslan suna cikin garin nan ba za mu shiga mu sai suka ce fazhab ka je ka anta kai wa rabbuka da mahaliccin naka Allah ba ka je kana da Allah ba ko ku je da Allah fa katila sai ku yaki ku biyu inna ha huna qa'iduna muna nan a nan wurin idan an yi nasara sai ku ga mana sai mu koma kai da Allah din ku je ku ka san ka fi jeji jeji wani na sai da suka cip cip idan karamin kafiri ya ji ma wuzu billahi yana yi da Allah ka ji ta magana fa zahaba anta wa rabbu kai ibn abbas yace wai ka je da allan naka ya taimake ka ku yi yakin shine tun da allan ya taimake ka akan fir'auna ko ka je da allan mana kuma na irin yadda aka yi fir'auna shine wa id faradna bikum al-bahara aje mana kai aya gama ne za ba ku wahala suka ce inna in an ce hahuna kuna shine nan can ba sai a ce ne hunalika to inna hahuna din nan da muke Musa kaga da muke cikin gari na dinnan babu inda za mu je kai dai da Allah din ku je la ilaha illallah Allah ka kare mu daga kafirci Allah ka kare mu daga kafirci kaga ta ba musu mun kafir ya bari wannan magana ba dan karami tsoro ke ciki ma zai bar wajen yana neman tsari ko amma duk da haka kafirin ne mafu za ka inna haƙuna nan dai mu muna nan ka'idu na babu inda za mu je mu musa kai ka je kai yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga kafirci duk da fa alƙawarin da aka masu a baya Allah ya gaya musu a baya cewa kataballahu lakum alal musa yace Allah ya ku nasara ya kaddara za ku yi nasara anan aka ce fa idza da kalbu fa innakum ghalibuna nawa aka musu wasiya wa ala fata fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah za ku dogara in dai ku mu'minai ne kaga bani guda nawa guda uku wa ma zalika suka ce qalu ya Musa ya kai Musa maimakon ma su duba ladabin da ya mutu da irin alherin da har yanzu bai kushi ba su ce ya rasulullah sai suka ce ya Musa kai Musa kai Musa annabi Musa ke kira haka amma duk da haka ransa ba su ba sai sa idan kana mai karanta sai kai hakuri da jafa'in mutane a kawai zai ganka akan hanya kana babban malami kai ko karu ko karu sai kai hakuri da jafa'ir ka ba yadda ka iya haka ka hinta idan kai zuciya sai ka bashi a cikin jahilci jiya mutu sai ka zauna kai kokari ka gyara masa musamman mutanen ƙauye san ka yake amma idan ya sai maka biban karamma gaskiya fadhhaba anta ka je kai wa rabbuka da ka. fakati da ku yaki inna haƙuna lalle mu ba su ce ma za muna dawa suka ce ka'iduna mu zaunan nunin ismu mutfa'il ne ba ma muna zama a fi'ili ba a mu fa yadda muka ga maka nan a nan din nan zamu zauna ba magana ko ba inda za su je za wata ce wata shekarun baya wai amerika suna bincike sun zo ne a sama wai yanayinsa ya dace da condition da cikin dan adam zai za a iya rayuwa a wurin suna tunanin wai ko za su koma can sai su rika eh, kamfanin su zauna inda ake saboda pollution to gaga anan kai ma zaka ce inna hauna gayi nuna ko idan zaka ai inda Allah ya sanya kararin shine bayan kaza ko to dinda za ka mu anan zamu ce muna nan anan dolan kaza ba inda zamu da wani fulani nan Allah ya yi mu mafu bai ba ma inda Allah ya umar sai ba insha Allah ta'ala sai mu kama hanya mu je na'am قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ربي يتي يا مالكينا اني لليني لا املك بانا من لك القوة إلا نفسي سيكينا وأخيرا دعوانا فافرق بيننا كرم تكالم وبين القوم الفاسقين لمتعني فاسقين قال يا ربي يا مالكينا لهم مجابارة دعاء إني لليني لا أملك بملك قومي نكرفي بينهم إلا نفسي سيكينا لك وأخيرا دعوانا هارونا saboda annabi Musa da annabi Haruna su suke taimakawa juna kamar yadda muka sani a cikin surori da dama kamar suratu Taha Allah ya bayyana mana sai mu sai addu'a yace fasruq bainana wa bainal qawmi fasiqina Allah ka raba tsakanin mu da mutanen fasikai da wannan malam Usaimin rahimahullah yake cewa ya alasta mutum yayi addu'a Allah ya raba tsakaninsa da fasiki idan rabuwan alheri ne idan za ka iya sa alakar ka da fasiki ya sa ya gyara ya daina fasikanci to ka mu'amalance shi ya daina fasikanci shi ya fi falala almu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala azabihim khairun min almu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa la yasbir ala azabihim hadisi ne ingantacce mu'minin da ke mu'amala da mutane yake hakuri akan su ya tsura wasu ya fi mu'minin da yake da mu'amala da sai koma ya shiga da yake rayuwa a ce ya dace ka mu'amalance mutane ko suna tsudar da kai as long as mu'amalan ne sa ka amfana da su da irin da ke tare da kai amma idan babu amfanuwa sai dai su iya gurbata maka imani to a rarrabuwa da kuma zama wajibi shine malam Sheikh Abdulrahman Al-Asad rahimahullah yake cewa fa yajibu hijratu kaura ce fa shi wajibi ne a wannan wurin bai halatta ka zauna tare da shi ba anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqaran yastaqi akan mutum karkai tambaya tambayi jama'a da yake zama da su kowane mutum kana iya gane halin san ba halaye halayen abokan zaman ka ne kullum mu rika zama da mutanen kirki masar da ne misali wa jami'i su ka halin nisu na cikin kai hadisi ne mutafakun alaihi to da ka ya halaka kai addu'a ya Allah waɗannan fasikan da suke cutar da mu a gwanda Allah ka raba mu da su ko gidan jiya ne ko gidan goge ne ko gidan tsayin karuwai ne da suka matsa muku anguwa suke da gata suke cutar da ku da kide-kide ya halaka kai addu'a Allah ya raba ku da su Allah zai yi sun yayi mafhum tayyib Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana fasikai a cikin al'umman nan wanda ba za su gyaru ba muna roƙon Allah ya raba tsakanin mu da su har abada sai mu dakata a nan da dace a ce mun tsara aya dai amma ba zai ba sai mu tashi kan aya ta 26 insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam wa ma billahi tawfiq yalla sai tambayoyi insha Allah billahi min al-rahmanir rahim an yi ta samun waɗannan ja ana maganganu a kai amma gaskiya an same su a takardun tarihi da cewa an yi addu'a wai annabi addu'a mai muni wa mutane ba a shafa ta da ai ba ko ina ake shafa addu'a ba in dai ba a fanta kake za ka yi bacci kai kulo fa ina suka doba ka ja bai na ka ce sai ka shafa to yawanci dan wannan dabi'a ya sa saboda dogaro da takardun tarihi da ma gangan da ba su da islami sai a ce kun yi addu'a mai zafi to ko kifa ta aka ta kaza azuba da kar ku je ku jaba ku jaba kan ku bala'i ai shafawa in a wani shafawa ne za mu yi koyi da sunna ne wurin da kuma sunnan ba ta ma ce a daga sun bai ba ma dagawa go wallahu ta'ala ala sai wani yi gaba da tsoron mutuwa da gaban kabari yana ana cikin abin dan ma yi da ba da misali ko ya zo kabari shi ne ke tambayar mana shi wannan shekar ne ko tsoron Allah ko kuma jinnu ne idan tsoro ne kake yi kana tuna girman Allah kuma kana kwatanta girma kana tuna girman Allah subhanahu wataala wannan babu damuwa Abdurrahman bin Auf ya taba sa abinci a gaba yana garace akwai abun nan Ali ibn Fudayl ibn Iyad fatilul Qur'an ai Qur'anin ne sai kace shi kuma duka maganar wuta din ne to da kula da wannan ya tabbata a tsari akwai jama'a da tsoron Allah yana sa su suma sayyidina hukumar aira wannan ya inna azaba rabbika waqi ma lahu ma la min wannan aya ya karanta ya fadi ya suma har ana aka kai shi gida ana zuwa gari gari gaishe shi a matsayin bai da lafiya dan ya karanta ayan Qur'ani ya suma sayyidina Usman yana karanta Qur'ani yana zubar da hawaye har akwai shafi guda biyu akan kuma sun hana baki irin inda hawa yake gangara saboda wuni yake yana zuba yana karanta Qur'ani in yana tana maganganun Allah subhanahu wataala to wannan asbaga tana fada da bin dokokin Allah ba wani abu akai wajibi mai imani ya ji tsoron mutuwa ba mutuwa bane abun tsoron me zai biyo bayan mutuwa al-qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah fa inna jamiluhu ma hu aysar wa illa min jamiluhu ma hu atadu kabari shine masaukin lahira na farko wanda ya kai labari a kabari to abin da zai biyo bayan kabarin ya fi komai sauki wanda ko a kabari bai kai labari ba to abin da zai biyo bayan wannan ya fi komai muni wannan dole ya ta tsoro fa in tanju minha tanju min bi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya idan ka tsira daga kabari ka tsira daga babban al'amari amma in dai baka tsira ba to ba na irin cikin masu tsira Allah ta samu wani lafiya sai wannan shi tsaron mahaifinsu ne ya rasu kuma kafin ya rasu shi ne ya san da zakar da yanzu ya rasu ya za su fitar da zakar kuwa zai fitar da nashi ko kuma a cikin dukkan gadon da hadisi ya bayyana mai cire zakan fit da kai shine wanda yake daukar nauyin gidan gaba da yawa kai babban da daukar nauyin gidan duka to shi zai cire idan ya kuke mutum biyu uku a rike gidan to wannan hakkin ku ne ku ne a cire zakan fit da kai idan abin ya fi karfin ku bayan da kuka iya to zakan fit da kai tana faduwa akan mutumin da bai da hali in wasu kuma suka ba ku makwabta zakan ya halata to da aka ba ku fa iya cirewa idan kun samu dan raran abincin sallah wallahu ta'ala sai wannan shi ne cewa na kullum mutum da take sallah shi koyi da yawo yana da kumfa da yi sallah da shi kuma shi kumfa da aka yi bayan da إمام البخاري رحمه الله اسم الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وأيامه المعروف بسيه البخاري اسم بعد cewa najasar da ke rufe kamar ta darura irin wannan ba sa dan kina dauke da yaro a ciki akwai kwamba kuma kina tabbacin me ke ciki wannan ba wani abin da zai bata miki sallar ki ko kada insha Allah ta'ala don abu ne da ke rufe yake rafe tare da shi ba shi don a cikin suturar ki bare a rafe yake to wannan ba abin da zai yi cutarwa insha Allah ta'ala in akwai halin da za a ajiye wannan kuma a gefe to a ajiye shirin babu ne wallahu ta'ala ala shi na karfe yake cewa malam shi matafi ne kullum a kan hanya ne mutunci ne direba ne ya matsayin sallar sa ka faru da kullum duk wanda yake matafi sallan kasar ne a sa, inda kana kan tafiya in dai tafiya kake za ka yi kasaro sai dai idan kai samu jam'i kuma a nan to sai ka saka sallah saboda idan ka duba min hajjin muslim abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da yace min sunna iya daga cikin sunna matafiyi idan ya bi mazauna gida ya cika sallah to idan ka samu jami'i to ka bi jami'i din insha Allah ta'ala sai ka cika sallah idan kai dai za ka yi ko kai ne dima sai ka kai sarauta a sunna babu adadin kwanakin da ake daina mata matukar sunan ka matafiyi ne to ko babu da take sai kasaro haran da Allah zai kaddara ka dawo mako sayyid wallahu ta'ala sai a tafi a kai masu nema addu'a daban-daban da cikin kasuwar da ake masa da kai neman a yi masa addu'a Allah ya zama masa to mamatan mu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu ya ji kansu mu kuma Allah ya kyautata namu karshen ya samu ya lafiya ya raba mu da duniya cikin imani Allah ya kare mu daga jarrabawar rayuwa da jarrabawar mutuwa Allah ya amsa mana kyawawan addu'o'in mu ya dukan iyayen mu da malaman mu ya taimake mu a kasar mu ya amintar da mu daga abun da ya dame mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauke Allah ya sanya tsoronsa a zukatan waɗanda suke shugabanci a ciki mu kuma talaka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon biyayya a wurin da ba saba Allah subhanahu wataala ba Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم